yau shugaban kasa muhammadu buhari na najeriya ya yi wata ganawa ta musamman da gwamnoni 36 na kasar domin duba koke-kokensu da irin matsalolin da suka fuskanta domin ɗaukar matakan da zai kawo sauƙi dangane da halin da jihohin suke ciki tun lokacin da aka karbi mulki daga gwamnatin pdp da goodluck ebele jonathan ya jagoranta kamar da gwamnan jihar kebbi alhaji atiku ba gudu yake bayyana mun a fili da na yi da shi bayan da suka kammala taron ya ce lallai gwamnoni sun gamsu cewa shugaban kasar ya ba su karfin gwiwar cewa za a bi ka'idoji wurin kashe kuɗin gwamnati ta yadda za a shayar da hawayen 'yan ƙasa dangane da fatara da lalacin da aka fuskanta a mulkin kasar. to alhamdulillah shugaban kasa eh, president muhammadu buhari ya yi muna bayanai wanda suka kara mana karfin gwiwa na cewa ƙarƙashin jagorancin shi abubuwa za su gyaru waɗanda aka daɗe ana yi ba daidai ba da yawa kusan ma duka gwamnonin da suke wurin kowa ya ji ƙarfi na cewa lalle abubuwa mu ma za mu je mu ƙara waɗanda muka koya gare shi wanda za mu yi a jihohinmu mu alal misali jihar kebbi allah ya albarkace mu da fadama wadda in muka mai da hankali gare ta muna yayin wasu abubuwa waɗanda za mu ɗauke mu kanmu damuwar da muke samu ta karancin kuɗi da ke shigowa daga gwamnatin tarayya yanzu nan ma da nake ma nan bayani manomanmu na shinkafa shinkafa da suka noma kusan ba ya sai ta ga yanzu yanzu daga nan ma zan je central bank ne na yadda za mu taimaka manomanmu na tabbatar da a cikin ɗan shekaru kaɗan za mu samu arzikin shigowa cewa za mu rage dogara ga kuɗaɗe da ke zuwa daga wasu wurare. Gwamnan jihar Kebbi kenan Atiku Bagudu a tattauna da ne da shi bayan taro da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Haka kuma Alhaji Abubakar Badaru na jihar Jigawa shi ma ya ce lallai sun gamsu da irin tattuna da aka yi dangane da matsalolin da jihohi ke fuskanta. To kafin ma wannan a yi wannan maganar mu a jigawa mun yi zama da kusan duka Uh, ministries ɗinmu da kuma parastatals duka mds kuma duk inda muke ganin da abubuwa wanda suke uh, ba su cancanta a yi su ba mun gyara mun rage kamar kudin kashewarmu na overhead na ministry sauransu ya dawo kasa da kashi hamsin akan abin da uh, ake yi da bayan wannan kana sane da mun gayyaci alhaji aliko dangote domin mu yi tsari na yadda za a sami masana'antu guda biyu da na shinkafa da na sukari wanda kuma an yadda za a yi su kuma muna aiki tare mu ga sun yiwu idan wayannan suka samu za a sami akalla mutum ah, dubu ashirin su samu aiki direct alhaji abubakar badaru kenan gwamnan jihar jigawa haka kuma gwamnan jihar adamawa jibrila bindo shi ma ya bayyana mun irin tasirin da wannan taro da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi a kan tunaninsu da irin matakan da za su ɗauka domin farfado da tattalin arziki da jihohin nasu ke neman ruwa a jallo abubuwan da yake faruwa shine domin matsaloli da kafa da muka tawar a ƙasa eh, ba a iya biyan salari kuma sai mun ɗauki bashi a bankin mu biya so already ni matsayina na gwamna na sa a yanke min salari da 50% kashi 50 cikin 100 sannan kuma na roki house of assembly na roki speaker kuma su ma sun ayatar da wannan haka talakawa suna wahala wannan canjin da ake ce na apc to ai dole a ganshi a ƙasa kuma talakawa su san cewa ya eh, lallai zaben da suka yi mu sun zaɓe mu kuma muna dole mu biya musu su. Gwamnan jihar Adamawa kenan Jibrila Bindo a tattauna da ne da shi a Abuja tare da sauran gwamnoni suna tsokaci akan muhimmancin taron da aka yi da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.